Ƙungiyar likitoci tana tuhumar gwamnati da yi wa mambobin rikon su kai kashi kuma ba ta nuna himmanta wurin tattaunawa a kan tsarin aikin su ba. A wata sanarwa da ƙungiyar ta likitoci ta fitar da yammacin jiya talata na cewar likitocin sun zargi gwamnati da rashin himma wurin tattaunawar inda ta gaza gabatar da wakilai na dindindin a wurin wannan tattaunawan sai dai kulliyami tana canza wakilan nata ne kuma hakan na sa tattaunawar baya ci gaba. Kazalika take gabatar da waɗanda ba za su iya zantar da hukunci a madadinta ba. A ƙarshen wata zama da shugabannin likitocin suka yi a jiya a garin Kufreduwa don ɗaukan shawara na ƙarshe akan yajin aiki da suke yi na sai baba ya gani. Nan ne shugaban ƙungiyar likitocin Dr. Kwabna Opoku Adusai da babban sakataren ƙungiyar Dr. Frank Sribo suka sanya hannu akan wannan sanarwa da ke bayyana matsayin likitocin cewa a ranar Juma'a sha hudu ga wannan watan Agusta ne za su yanke shawarar su ta ƙarshe ko su koma bakin aiki ko kuma su ajiye aiki kwata-kwata baki ɗayansu. Tuni dai shugaban ƙasa John Rahman Muhammad ya gargaɗi likitocin da su koma kan teburin tattaunawa. And I believe medical officers must continue the dialogue on conditions of service to arrive at... Ya ce ya kamata likitocin da gwamnati su ci gaba da tattaunawa har a samu matsalaha sai dai shugaban ya ce dole ne don abin da za a dace a kai a ƙara cikin kasafin kuɗi na baɗi. And I want to say for emphasis that I will not authorize any expenditure on wages and compensation not provided for. Amma dai ina tabbatar da cewa ba zan bada umarni a biya wani kuɗin da kasafin wannan shekara bai tanadinsa ba. Shi ko shugaban ƙungiyar likitocin Dr. Opoku Adusa sai cewa ya yi. The country is divided into those who think that uh, we are right, those who think otherwise we don't mind. Then our members are more determined to support. Yanzu kasar da ta dare gida biyu, wasu na ra'ayin mu, wasu kuma na nan na zargin mu, amma dai mambobin mu sun sha alwashin za su ba shugabancin kungiyar goyon baya akan wannan yaki da suke musu. Babban sakataren kungiyar likitocin Dr. Frank sribuwa ya ta matsayin nasu. All they are saying is that they think that the employer is not ready to employ them on proper terms. I always waste my time on an employer ya ce abin da mutanen mu suke faɗi shine gwamnati da bata da niyyar duban bukatunsu shi yasa ba zan bata lokaci kan wanda zai bani aiki amma baya mutunta bukatuna ba tuni dai aka fara samun hasarar rayuka sakamakon wannan yajin aiki da likitoci ke yi a faɗin ƙasar baki ɗaya kuma talakawa na nan na shan wahala akan wannan abu wata da ta kawo ɗanta a asibiti ta yi kuka tana neman taimako kamar haka. Menene <laughs> ku taimake ni in ba haka ba sai dai in koma da shi gida ya mutu ku yi hakuri ku duba mini shi me ma wuwa no wuyo a ya ta na da na gashi nan tsohuwa ta tana nan za ta mutu muka zo da ita a nan asibitin a gaskiya wannan abun abin tausayi ne da ya kamata a tausaya mana Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suna nan suna kira ga likitocin da su koma bakin aikinsu kuma su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin sa'annan su ba da kai bore ya hau Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na murya Amerika a kira Ghana.